ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da matashi Ibrahim Wambai, wanda ya kammala karatun shi a fannin sanin yadda ake tuka jiragen sama da kuma gyaran su. Ya yi mana bayanai dangane da yadda karatun shi ya gudana da kuma irin alfanu da karatun shi zai kawo ma ci gaban tattalin arzikin ƙasa musamman a ƙasa irin Najeriya. Da farko dai sunana Ibrahim Wambai, na haifafen jihar zamfara ne gusau ina karatu a turkiya to za mu so mu san me kake karanta malam ibrahim ina karatun flight training plus aeronautical engineering to wata yadda ake sarrafa jirgin sama kenan eh, yadda ake tuka jirgi da kuma yadda ake sarrafa shi ake gyara shi karatun da nake yi To, Malam Ibrahim, menene ya baka sha'awa ka fara koko ka ji kana son ka yi karatu a fannin da ya shafi jirgin sama madadin a ce ka yi karatun aikin likitanci ko kuma karatun wani abu na daban? Ni dai tun da na tashi a rayuwa na gaskiya yana son in gani ina tafiye-tafiye sannan kuma tukin jirgi na ɗaya daga cikin abin da ke bani shawa a tun ina yaro ne ke son tukin jirgi. Sai ga shi ashe zan zama pilot. To yanzu ga shi ana 'yan kwanaki kamun a ainihin tabbatar da kai a matsayin cikakken matukin jirgin sama. Ya kake ji da kuma ya ka kalli wannan karatu da ka gudanar ya kake ganin shi? Gaskiya ina godiya ga Allah gaskiya na ji daɗi sosai da Allah ya nuna min na yi shekara hudu har na zama pilot na anshi license ina kuma zan anshi digiri na na kan engineering a aeronautical na